بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يو أشرند شدة قوات جمادة الثانية هجرات الدبول الأريه لدى أربعين دأوكو أشرند ترى قوات الآية شفرات الدبول يدى أشرند اليوتم الأدية رامي درسين نتمانين دأوكو نتمانين دأوكو أتشين كراتمنا نفر الورود على مراكز السعود muna cikin babin at-takhsis baiti na 385 har yanzu ba mu kai 500 ba to alhamdulillah amin na'am bismillah arama bismillah alhamdulillah wahda والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فيقول المصنف رحمه الله أقل معنى الجمع في المشتهر الاثنان في رأي الإمام الحميري ذا كثرة أملا وإن منكرا والفرق في انتهاء ما قد نكرا نعم يتي أقل معنى الجمع في المشتهر أقل معنى الجمع أتكم مغانا ودتك أبر شهر شهرروا الاثنان تو wato mutum بيو شيني أقل jam'i a hakanan abin da yake da cikin ma'anarsa na asma'ul jumu kamar unas da rahab da jil fi ra'ayin imamin himyari a cikin ra'ayin al'imam jagora na addini alhimyari ba himyari wato imam malik kenan tunda eh eh ai asalin su ah, zu asbuh al asbuhi ai himyari ne eh za na'am yace za kasratin amla wa in munakkara amla wa in munakkara wal farqu fi intihai ma qad nukira wato shi a shi jami'in za halin kasancewarsa za kasratin ma'abucin kasra amla ko ba na kasra ba wato shine a jam'u qilla ko jam’u kasra ko jam’u ƙilla wa in munakara ko da kuwa a nakira ne ya zo na’am ya'ani an a ƙallar jam’ar da ma'ana hu ka nasin wa wa rahab wana wuri da ka min asuwa jimo'i fi ra'ayin maliki ne ana isnan eh to wannan shine labarin annadin yana nufin aƙallan jam'i na haƙiƙa. da kuma abin da yake cikin ma'anarsa nan ya ce aljam'ul haƙiƙi domin ya fitar da abin da yake zuwa da sigarsa jam'i ne amma haƙiƙatan ba jam'i ɗin ba ne eh, wa ma fi ma'ana da abin da yake zuwa da ma'anar jam'i su ne asma'ul jumo sunayen jam'i kanas hmm, kamar mutane wajil da tsara wa rahab da kuma wato dangi kamar Eh, wa a a'azzu alaikum rahati a'azzu alaikum hmm. wa nahwu zalik da abin da yake kwatankucin wannan min asma'il jumu' na sunayen jam'i fi ra'ayin imami maliki bin anas a ra'ayin al'imamu maliki bin anas isnan to su ne wannan shine labarin wato akallar jam'i din isnan mutum biyu Kama yadda alqadi abubakar albaqillani ya nakalto wannan daga gare shi da abdulmalik ibn al-majishun ah, ko kuma a ce wasu dilla ko tunda ba lallai shi maliku din ne ya yi hujja da wannan ba wasu dilla lihaza an kafa hujja ga wannan kaulin bi kaulihi da faɗin Allah ta'ala wa atrafan nahar da sassa guda biyu na wato yammaci na wuni kuma an san tarafai nahar ne ake ciki ko? a ti musatari tarafai yi wa zulafan minan lai eh? a'a na'am to ai ai wannan ai hujja ce ara mai kawo saboda mu ya nuna cewa atraf din ma'anarsa tarafai din tun daga shi a gashi wata aya ta zo da su barau barau aki masalata sada na har. Mm. Mm. to nan kuma gashi an ce atraf bayan kuma an san wannan ya nuna gashi kuma aya tsarafaihi ake nufi atraf amma menene sirrin da aka ce atraf eh fa nahari an nahar ومن آلاء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك وأطراف النهار لعلك ترضى نعم, نعم. كو نعم ثلاثة أطراف هذا زي ما تقول ثلاثة أطراف أي أطراف بني آه، آه، ومن الليل فسبح وأطراف النهار فسب من الليل فسبح أنجي minan lail za a iya ɗaukan kan cewar magriba da isha wa atrafan nahar atrafan nahar kuma sai zamanto alfajr wal asr ai shine ai as-subhi shine ba zai zamanto ad addu'ar wal asr ba sai dai in za ka ɗauki tarafun nahar ana nufin al'ashi yammaci darafayin nahar din mm. ai abu bi hada a tsarfin ula ne a suf wa tsarfin akhir al to amma dan me za a ce musu tunda dai a tarafain ne kuma in haka ne ta yaya za ka yi jam'i tsakanin a atrafan nahar da kuma tarafain nahar ta yaya za ka yi jam'i tsakanin muna da zirin ma da sai a ce tarafain ne a shi ana allail an riga an faɗa ana sa'at amma dai wannan a taraf an san tarafain nahar biyu ne kuma gashi alkur'ani ya fito tarafain nahari wa zulafan min allail hmm? min allail fasabbi a atrafan nahar ga kuma an ce atrafan nahar to ya zaka ita kanin su na'am kamar ni ina ganin wannan ina ganin wannan ikhtilaf sa'at tarfain nahar din. Hmm. sa'o'in tarfain nahar din daban-daban ne suna canzawa saboda haka shi yasa bi itibaril majmu za su zama to atraf tunda ba sa'a ɗaya ba ce wadda a kullun haka take hmm. kamar yadda aka ce ne kaga aka ce rabbul mashriqaini wa rabbul maghribaini hmm. al-mashriqain shine aqsa mahallu shuruq shimalan wa aqsa mahalin shuruq januban hakanan ma wajen a wal ghurub shi ma aqsa wa aqsa amma kuma kaga sai kuma aka ce wa rabbul mashariq aka kawo jami'i رب المشارق والمغارب فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادر kaga sai aka ce masharik wal magharib kuma aka ce mashariqaini wa rabbul maghribaini yayin da aka ce al ana nufin dukkan mahudan rana da ke tsakanin mashariqaini din Aksal mashriq wa aksa a aqsal shimal wa aqsal janub rabbul mashriqi wal maghrib shi kuma sai ya zamanto kan cewa ana maganar jinsi al mashriq al jins geography ne amma kaga na'am المشرق محل الشروق المشرق محل الشروق والمغرب o atraf a ɗauke su da cewa me lokacin fitowar rana da mm. lokacin da ka yi zawali mm. ka shiga bai zama to tsaraf ba bai zama tsaraf ba ai bayan da ke aka da kuma lokacin da lokacin yammaci ya fara ta karkata da kuma lokacin da faduwa to amma yanzu menene tsaraf to yanzu wanda yake a cikin tsakiya a zawal ka kira shi taraf a gefen zahara to ina ruwanka da na hara ake magana ba zahara ake magana ba ba a ce shiga ba a shiga ba za ta shiga amma da amma tana cikin eh ai eh, ai babu sallar da ake yin ta lokacin shuruk شروق با لوكشن سلا بني وي باين باين اما دي الغداني نهار سفارة صلاة الغداء نعرف الشيء جزء مني نعرف الشيء جزء مني اي اجا آه، الفجر ليس جزء من النهار آه، بل جزء من النهار bal juz'un minan nahar me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza aqbala al-layl min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna an-nahar shine zarfin azumi kuma zarfin azumi yana farawa ne daga daga al-fajr na'am eh shi ma hasken rana ne kuma kaga an ce salatul gada al-ghudwa shine al-khuruj awwal an-nahar kuma shi yasa aka ce mata salatul gada saboda awwalun nahar ce ni dai ina ganin abin da za a yi jam'i tsakanin atrafain da kuma atraf shine cewar wato eh sa'o'in ikhtilafu sa'at ko kuma ya zamanto amma sai an ga kuma dai abin da ko malaman tafsiri suka da misali batun tafsirin mu je yanzu dai su dai sun kafa hujja da wannan ayar akan me

amma wannan ba wannan ba zai to hujja ba hmm. zama to hujja ba tunda wannan a ɗaya daga cikin wujuhu ne na idafatul juz'i a idan almudaf ilaihi zamir ne eh, shine eh, ba wai na haddace hisunu bane amma wannan baitin da shehu abdullahi yake faɗa fal jam'u fal ifradu fal musanna idafatul kulli li juz'in anna qalbukuma qalbakuma qulubu kuma kama sai na manta karshen baitin fal jam'u fal ifradu fal musanna idafatul kulli li juz'in anna idan ka zo za yi idafar kul li juz'in to ko dai ka kawo shi aljam'u ka ce qulubukum kulubukuma ah, ko fal ifradu kalbukuma hmm? fal musanna shine ne kalbakuma hmm? haka nan ya zo a larabci shine yake cewa a ah, kalbukuma ah, kalbakuma kulubu kama kuma shine ya kawo shi a bi nashir mushawwash mm, ya akasa wato in ka tashi al'afsa kai jam'i ka ce kulubu kuma mm, eh, sannan a rasin a cikin hisunu ne sannan ka ce kalbu kuma sannan al'akallu fasahan shine musanna mm, kamar yadda ya zo إذا التقى المسلمين المسلمان بسيفيهما بسيفيهما to kaga amma alkur'ani bai zo da shi ba shi yasa suka sanya na kulubu kuma shine afsahu na ifradi kuma wane ne misalin da suke kawowa shi ma dai akwai misalin sa to shi wannan ba za a kafa hujja da wannan ba saboda kamar yadda aka ce faƙad sagat kulubu kuma za a iya cewa faƙad sagat kalbu inda ba a ƙur'ani ba ne za a iya cewa kalbu kuma ko za a iya cewa kalba kuma da haka wannan ba zai zama to hujja akan cewa wannan akallar jami'in isnan ba amma dai sun kawo shi Allahu a'lam <clears throat> na'am da kuma faɗin Allah ta'ala fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi thuluth fali ummihi sudus ko eh, eh, me ake nufi da ikhwa ai akawani fasa'ida wato in akwai yan uwa guda biyu to amma wannan sai na ga kamar istidlali ne da mahallin niza don wanda suka ce a aqallul jam'i a salasa za su iya cewa sai an samu wato salasa minal al sai dai idan ijma'i ne hmm. muna ganin wannan mahallin ijma'i ne eh, kan cewa fa in kana lahu ikhwatun inda suka zamanto aksaru min akh sai su zamanto sai su yi ma uwa hajabun kusan hmm. na'am wa fil hadith ya zo a cikin hadisi al-isnan fa ma fawqahuma jama'a jama'a al fa ma fawqahuma jama'a hmm. تحفة الطالب من ابن كثير في تخريج أحاديث مختصر ابن الحاج نعم وقال ابن حجر في تكاليف أنه عم مجهول مجهول وأخرجه وفيه متروك وفيه متروك الحديث ضعيف eh ba za a kafa hujja da shi ba na'am sai ka san shi yasa ba shi yasa ba malaman hadisi suka bibiyi littafan fiqhu da tafsiri da usul suka hadisan hadisansa ibn hajar ya takrijin ahadithul kashaf shi ibn kasir ya takrijin ahadith muktasar ibn hajib na usul hmm, yake tuhfatu talib yana littafin an buga shi هكذلك آه، بدا آه، آه، ابن الملقن يتخريج احاديث الرافعي الكبير حديثا دسكي cikin littafin fikihun shafi'iyya na ar ابن بدا ابن الملقن يتخريج هكذا الشيخ الالباني يتخريج منار السبيل اسمه ارواء الغليل saboda su fuqaha da mufassirun za su kawo hadisi ne matani shi da ne su ba ruwansu da isnadi eh, da inganci shi yasa dole sai an shi yasa dole sai malaman hadisi sun sun sun bibiye su shi yasa ake ganin malaman hadisi sun fiye rigima su da kowa ma rigima su saboda daga ka kawo hadisi ya hada da'if to kaga an kare an an an karya ka gaba daya to shi yasa ake jin haushin su hmm. kwarai baƙiya wa sabita shi yasa din ai shi yasa shi yasa din amma ai ba shi yasa ake ta ba shi yasa ake ta rusa su ba shi yasa ake ta rusa su shi yasa ai kuma imamu shafi yake cewa man hafiz al hadith qawiyat hujjatuhu don da ya zama to hafizin hadith hujjarsa za ta kai ai shine sun yi din Hmm, suna yi mu ma yanzu baka ga inda ake ta hmm. zagin gumari ba da ya masalikud dilala <laughs> hmm, eh, masalikud dilala fi sharhin risala da ya yi takhrijin hadisan sai ake ganin kan cewa gumari ya yi kace kace da risala saboda abubuwan da ya kawo waɗanda suke hadisan da ife ne yayi ishara gare su ya bayyana kuma an gina hukunci a kansu da fiqhus sunna eh kamar da albani yayi eh a tamamul minna inda ake ake ta ganin albani cewa yayi a yafiya wato yafiya rigima yafiya kowa bai iya ba fifi eh. masalikud dilala fi sharhin risala <laughs> lokacin Allah malam Umar Mutazu yana dare ha yanzu warwa ta zo eh mai tafai, ya nan Allah sarki tun kafin tafiya ta Madina na kan je wajen sa sai da lokacin da na je zan sai masalikud lala a wajen sa ah, ah, na manta abin da ce a kansa hmm. da wani makwabcin sa na shi ma da muka je da Alhaji Hussein Falaki Allah ya ji kansa yana neman tafsirul manar ya ce a ah, tafsirul manar bi ahalin nar eh? eh rashid rida saboda shi ma kasan ya cicciki tasawuf ai na'am wa jumhur jumhurin malamai suka ce A akallin jam'i da abin da ke a nasa uku ne saboda larabawa sun bambance tsakanin jam'i da tasniya a cikin yadda suka ajiye zancensu kowanne daga cikinsu yana da lafazi da yake bance shi da yake banta da shi suka sanya sakin lafazin wato tasniya biyu da ma'anar uku da kuma a nufi uku da wannan lafazin wannan majaz ne wato ba shine hakika ba shine asali ba sai da dalili hmm. Faɗin da ya ce za kasratin amla ya zuwa karshen maganar yana ishara ga cewa abin da yake shine tabbacin al'amari shine abin da waɗansu masu tabbatar da al'amuran ilimi yake wato ya rairaye shi daga ce na cewa jam'ul ƙilla da jam'in kasra In dai suka zamanto ma'arifa ne kowanne daga cikin su babu bambanci a tsakanin su jam'ul qilla shine salasatun ila ashara salasatun bil bitta'i qul ashara fi jam'i ma ahaduhu muzakkara fi jam'i ma ahaduhu muzakkara ka gani yace salasatun bitta'i Auli ashara daga uku zuwa goma shi ne jam'ul ƙilla. ya da siyar a ga dinsa eh, ya da siyar af'ilatun af'ulu thumma fi'la thumma af'alun jumu'u eh, jumu'u eh insha Allah yana nan tafi alfiya <laughs> muna nan da zai insha Allah ina ga muna dan yin sauri a alfiyar kwanan nan ai ka wata fa ana da internet a cikin da malam duka ana da internet a cikin na'am li'anna al al-isgraqiyya afwan wannan salasatun bitai au a kullil ashara wannan na tafkir wata anis ne na kawo ba babun jam'in killa ba eh, wannan wanda bayin baitin da ka kawo af'ilatun af'ulu thumma fi'la hmm. thumma ta'falun jumu'u qilla hmm. shine baitin shi ne kawo ba eh, siyaq din ne siyaq din ne eh hmm. <laughs> na'am la'ana al-israqiyya domin ita al wadda take mai mai haɗewar dukkan ɗaiɗaikunta tana gamewa da kowane ɗaya daga cikinsu wato na jam'ul ƙilla da jam'ul kasra saboda haka sai su zamanto sun daidaita a farko da ƙarshe ai wato farkonsu uku ne ko biyu babu matuka ga mafi yawansu mafi yawan jam'in ƙilla ko mafi yawan jam'ul kasra amma idan suka zamanto munakkare ne ababen yi ma na kira ne babu bambanci a tsakanin su har wa yau fil mabda a cikin mafarin su domin mafi karancin kowanne daga cikin shi jam'il kasra ko jam'il qilla isnan ne aw salasa ko biyu ko uku hasabin hilafin da aka ambata a wajen malik biyu a wajen jumhur uku suna bambanta ne kawai fil intiha a wajen wato a matukarsu a wajen yayin da suka zamanto an yi na kira mafi yawan jam'in killa goma ne shi kuma jam'ul kasra jam'in yawa shi ko ba shi da matuka da wannan rairayewa لا تحتاج an تقول fi mahallin من المحال mahali baya ka bukata ka faɗa a wani bigire daga cikin wurare هذا من استعير فيه جمع الكثرة لجمع القلة wannan yana daga cikin inda aka ari jam'ul kasra aka yi amfani da shi wajen qilla هذا هو التحقيق wannan shine abin wannan shine tabbatar da daidai wala taltafit kalami كثير من النهويين كذا da cikin kada kai kada ka waiwayi zancen da yawa daga cikin malaman nahawu yaz'umuna anna aqalla jam'il kafara suna da suke ziyawa cewa mafi wato mafi karancin jam'ul kasra ma ashara abin da ya wuce ashara ne wato jam'ul kasra zai iya zamantowa aqallu min ashara domin daidai suke da jam'ul kasra da jam'ul qilla fil mabda sawa'un wato sun zamanto munakkarain ko ba mu munakkarain ba bambancin kawai yayin da suka zamanto nakira shine a wacan shi jam'ul qilla yana da matuka shi kuma jam'ul kasra ba shi da matuka amma eh, yayin da suka zamanto munakkarin kina amma yayin da suka zamanto ma'arifa to babu bambanci shine yace za kasratin aula hmm. ko me ko jam'ul illa ne ko jam'ul kasra ne duk hukuncin ɗaya ne daidai suke wannan mafhumin sa idan ma'arifa ne wa in munakkara ko da idan ko da an yi masa nakira wal farqu fi intihai ma qad nukira bambancin shine wajen tikewar abin da aka yi ma na kira daga ciki to kun ga wannan ajizun baitin yanzu ya bayyana wal farqu fi intihai ma qad nukira ma kad nukira eh bit ma kad nukira hmm. ba wato bambancin tsakanin su tsakanin jam'ul qilla da jam'ul kasra shine a fil intiha a wajen tikewa idza ma kad nukira wanda aka yi mana kira daga cikin su jam'ul qilla yana da iyaka shine goma jam'ul kasra la muntaha eh, jam'ul kasra eh, la la mabda'a lahu mabda'u ma wahid ko dai isnan kaw salasa jamu illa to shi ma wannan yace kaga majazi ba bukatar wannan ta'awil eh ta'awil a idan aka yi wannan yana daga cikin majaz saboda haka dole sai da dalili za ka ce an yi amfani da jam'ul ƙilla a mahallin jam'ul kasra to wannan majaz ne bi ma'ana sai da dalil za ka tafi akan wannan in babu dalil wannan ka'ida ba wannan ba za ka ɗauke shi a haka ba sai ka ɗauke shi jam'ul ƙilla ɗin sa ne amma ba za ka ba shi ma'anar jam'ul kasra ba. in ka ɗauki wannan shiyar na jumu'ul qilla eh wannan siga ta wanda ba ta cikin wa'annan eh kawai zaka yi hukunci jam'u ta karanta jam'u a jam'u qilla dai o o wata siga to wadda ba ta cikin waɗannan abniya din ba sai ka yanke akan cewa jam'u kasra ne kwarai da gaske Jam'u qilla ne abinda aka amfani shi da wuce eh goma ba eh zai ka an yi amfani jam'u kasra a matsayin jam'u. a yi jam'ul qilla A'a ko aks a amfani da jam'ul qilla a mahallin jam'ul kasra ba amfani da jam'ul kasra a mahallin jam'ul qilla ba eh to in aka yi wannan to shine siyakin to ai kaga shine siyakin shine qarinar da yasa ka tafi zuwa ga majaz eh gashi nan ma ya kawo su na af'ilatun af'ul af'ulu thumma fi'la thumma ta'af'alun jumu'u qilla wa minha jumu'u at-tasfih ثم ذكر الفرق بين العام المخصوص والعام المراد به الخصوص نعم والخصوصي هو ما يستعمل يعقل yace wa khususi wato lafazi wanda yake a ma'abucin khusus wato lafazi ami da aka yi masa taksi shine al'amul makhsus huwa ma yusta'malu shine lafazi da ake amfani da shi fi kulli lafradi a cikin dukkan ɗaiɗaikunsa nadaman ya kilo a wajen wanda yake mai hankali wanda yake hankalta na'am yana nufi yana nufi lafazi ami da aka yi masa taksisi huwa ma yuqsadu bihi jami'ul afrad shine wanda ake nufin dukkanin ɗaiɗaikun ɗaiɗaiku da shi isti'malan a wajen aiki da wajen wajen aiwatar da shi la hukuman ba wajen hukunci ba kamar ka ce lahu alayya ashara illa salasa in ka ce lahu alayya ashara illa salasa bashinsa a kaina goma ne sai uku ba uku eh goma ne ba uku eh shine kamar yadda muke cewa mai tamba min da muke cewa ɗari ba ɗaya mm. yana mm. um, goma ba uku Mm, ko eh. kuma ka ce mai san biyu babu na'am to ka gani dukkanin al'ashara din nan lafazin yana wato yana hada shi wajen isti'mal illa hukuma sai dai wajen hukunci la mimma dalla lafz illa sab'a to ba abin wato baya kunsar abin da lafazin yayi isha yayi nuni gare shi sai guda bakwai kawai domin salata uku nan sun fita da at-takhsis da me da me yin takhsisi wanda yake shine al-istithna na daga cikin adawatu takhsis al-istithna wannan togaciyar babu ba uku wannan cirewar ukun da aka shine ya cire amma fil hukum amma fil isti'mal wannan lahu alayya ashara ashara din nan eh, eh lahu alayya asharatun illa salasatan eh mujib ne manfi eh a mujib ne tam eh, tunda ashara shine al almustasna minhu illa salasa zai zama to mustasna za mu zo shi ai mun kusan shi babul istisna eh illa 50 aman wala hmm. bisa fihim alf sanatin illa 50 aman a'a makhsus ne mustafna ne a eh alfa zarfu zaman ne falabi ta fihim mafulun ne alfa a illa 50 din eh illa 50 din da ya kawo mustafna minhu mansubun ala al domin wannan istithna ne mujab hmm, mujab ne babu nafi wa ma bihi khususu qad nan ya ce zakar alfark bayan al'ami maksus wa al'ami muradu bihi khusus fal'awwal umumuhu muradun min jihati tanawuli lafzin jami'i afradihi la min jihati hukum lianna babu al'afrad la ya shmaluhu nazaran ilal mukhassis wasani yanzu shi ne zami nishi wato shi asalan al'amul maksus lafzin tanawuli lafazin hukuncin yana ciki sai dai hukuncin shi aka keɓe bit tafsir da ka idan da ba din tafsir ba hukunci yana kan dukkan afrad din da aka faɗa lahu alayya ashara wannan za ta yi hukunci a kansa to duk ashara din nan haƙƙi ashara da darahim ya shiga illa talata to a jan hukunci sai a fitar da waɗannan ta togace uku mm. na'am ma bihi al-khusus qad yuradu ja'alahu bi hannu qadu na'am yace wa ma bihi al-khusus qad yuradu ja'alahu fi ba'di hannu qadu wato wanda kuma ake nufin al-khusus da shi shine al'am al-muradu bihi al-khusus yuradu ana akan nufi wato a na'am wa ma bihil al-khusus yuradu wanda kuma ake nufin al-khusus da shi shine al'amul murad bihil khusus ja'alahu fi ba'dhi an-nuqad an-nuqad masu jinjina al'amuran ilimi waɗan sashen su ja'alahu ya sanya shi wato kal'am fil hukmi mm, shi ma ya shige shi a cikin hukunci mm. yana nufi annal bihil khusus al'am al-murad bihi al-khusus lafazi ami wanda ake nufin khusus da shi lam yuqsad fihi illa ba'd al ba a nufi wani ba a da shi illa sashen wato a ɗaiɗaikun da lafazin ya kunsa sashen su kuma ba a nufe shi ba la tanawulan wala hukuman la wajen wato lafazi ya shigar da shi wala wajen hukunci ya game da shi abun nufi a cikin sa bangare ne kadai a wajen amfani da kuma hukuncin tare kama faɗin Allah ta'ala allazina qala lahumun nas annasu anan amu ne uradu bihil khusus nu'aym ake nufi al-khuzai fanadatul mala'ikatu to kaga shi ma wannan ai jibril almuradu bihi jibril ba duk mala'iku ne suka yi masa munajati ba saboda haka kaga ai wannan al'amul ladhi yuradu bihi al-khusus kaga alladhi yuqsadu bihi fil tanawul wal hukm gabaki daya al-ba'd ake nufi kaga na farko ana an nufi ɗaiɗaikun dukkaninsu wajen istimali ba wajen hukunci ba shine al'amul mahsus shine al'awwal din al'awwal al'amul mahsus shi aka nufa ga baki ɗayansa da a wajen aiki amma ba a wajen hukunci ba hmm. da kace lahu alayya ashara ashara din kake nufi a ashara din shine ya lafazin ya ƙusa? Hmm. amma hukuncin ba shi kake nufi ba hmm. na'am shi ko na biyun ba a nufi a ciki da shi ba illa ba'alin sashi wajen istimali da wajen hukunci yayin da ka ce fanadatul mala'ika ba duk mala'iku kake nufi ba shi dai jibrilin kake nufi fil istimal wa fil hmm. to wannan shine a ah, bambanci a ah, ah, tsakaninsu a na'am al'am al-makhsus al'am al-makhsus wal'am alladhi yuradu bihi al-khusus al'am al-makhsus shine lafazi am idan ka kai tahsisin waɗansu daga ciki to shi wannan lafazin am ɗin da aka bari yana nan da umumiyansa amma a wajen hukunci an fitar da wanda aka yi tafsisi saura kan hukuncin ya yi saura akan waɗancan to shi ne ai suke cewa shi wannan al'amul maksus ya halatta ka yi tafsisinsa za ka iya tafsisinsa har ya zuwa ga aƙallar jami kamar yadda muka karanta a wancan darasin kafal ko wa mujibun aƙalluhu al ko wa mujibun aqallahu al-kaffalu wato ya zuwa ga aƙallar jam'i za ka iya tafsirinsa wannan shine al'am al-makhsus akwai kuma al'am al murad bihi al-khas shi aslan ba umum aka ne ba umum ake nufi ba shi wannan al-makhsus din shi ake nufi kaga da aka ce innan nasa qad jama'u lakum hmm. hmm. innan nasa qad jama'u lakum kaga ana nufin Abu Sufyan da waɗanda suke tare ba wai dukkan ƙabilun larabawa ne suka haɗu dama can ba a hararo al'umum ɗin ba abinda aka hararo wannan almasus ɗin shi aka hararo to wannan shine al'am al bihil, bihi al-khusus na farko ne Allah sun har na biyun ma alladhina qala lahum an-nas inna an-nasa qad jama'u lakum eh fakhshawhum fazadahum imana innan nasa qad jama'u lakum abinda ake nufi Abu Sufyan da wanda ya tattara daga wanda aka fita cikin su ranar yakin Uhud ya tattaro su don su zo su kai su wai su a su kammala nasarar da suke ganin sun samu haka nan am yahsuduna nasa ala ma atahumullahu min fadli kaga wannan ba ana nufin su ne ma mutanen duniya ga baki daya hasada bane a annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suke yi ma wannan shine al'am al-muradu bihi al-khas dama abinda ake nufi kenan a sallallahu alaihi wasallam na'am wato za ka wato halaccin taksis za ka yi shi har ya zamanto la yabqa illa wahid to amma idan kai amfani da sigar jam'i in kai amfani da sigar jam'i to za ka yi taksisi ya zuwa ga akallar jam'i amma ba za ka yi amfani da shi ba ya zuwa ga ah, wahid to ai shi ne wannan alkafal ne ya faɗi wannan amma ai kaga ne muka ce jawazuhu li wahidin fil jam'i eh? a tadbihi adillatun fi shar'i Eh? sabanin maganar kaffal eh, wa mujibun aqalluhul kaffalu shi ya saba wannan kaulin amma abinda shi ya tabbatar da dalilai sun kawo shine jawazu huli wahidi saboda wannan am ya dunan na kaga ɗaya ake nufi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhina qala lahumun nas nu'aym ibn mas'ud al-khuzai shi ake nufi to shine ai jawazu huli wahidi na'am na'am a shi za mu zo shi a tansif ala ba'd afradil am shi a wannan kamar wato hukunci na am ne sannan sai a keɓance waɗansu a yi wannan ba taksis ba ne balmin babu taukid wa tansis ala ba'd afradil am kama hadisin wa ju'ilat turbatuha ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura wa ju'ilat turbatuha tahura masjidan wa ju'ilat turbatuha tahura to kaga wa ju'ilat turbatuha wannan tansif ala ba'd afrad am tunda akwai sigar da yazo ju'ilat al-ardu liya masjidan wa tahura kaga al-ardu gabaki daya masjid ce to turbatuha da shafi'iya suka yi tafsisi suka ce wannan wannan ne lil am hmm? kamar an ce ai dama abinda ake nufi da ju'ilat liyal ard din am ne muradu bihi al khusus abinda ake nufi turbatuha to shine su kuma sauran malaman usul malaman malikiya suka yi musu raddi suka ce wannan laysa min babit fi shay ba ba bane wannan min babu tansif ala ba'd afrad al'am eh? tansif ne ala ba'd afrad al'am kamar haka nan ma hadisin salatul layli masna masna da kuma ma kana رسول sallallahu alaihi wasallam yazidu fi ramadan wala fi ghairi ala 11 raka'a wannan ba tafsir bane wannan sai suka dauke shi tafsir da aka ce a salatul layl masna masna kuma aka zo aka ce raka'a goma sha daya to ya nuna kan cewar abin da ake na salatun layl din raka a goma sha ɗaya suka ce ai masana masana din da aka yi nufa ana nufin wannan am ne yuradu bihi alkhusus khusus ashar ake nufi to raka idan za ka yi salatun layl in kai aksar min ka yi bid'a to shine aka yi musu radi cewa a'a wannan min babu tamsif ala ba'd afradil am sai mu tsaya nan ai ya eh to to alhamdulillah سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك